wasalatu wasalamu ala sirina muhammad wa ala wa sahbihi wa sallama taslim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya wa ashhadu an la illa allah wahdahu la sharika la وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا يا رب العالمين يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau ranar alhamis ranar goma sha shida ga watan ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma ranar kenan take daidai da ranar biyar ga watan uku na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shida. allah tabaraka wata alaka dare mu da zuwa domin ci gaba da abin da muka saba gabatarwa na tafsirin alkur'ani mai girma ko kuma tarjama alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta insha Allah za mu tashi daga inda muka dakata a darasi wanda na gabata muna cikin suratul bakara in Allah ya so za mu tashi akan inna safa wal marwata min sha'irillah aya ta ɗari da hamsin da takwas insha Allahu nan za mu tashi idan ba a manta ba dai mun ɗan fara bayani kan wannan dalilin saukar ayan nan a jiya dalili ko shine kamar yadda muka sani cikin abin da muka karanto can baya mafi yawan ayyukan hajji waɗanda ake yi yanzu ana yi ne tun zamanin annabi ibrahim da annabawan sun ka biyo bayan annabi ibrahim duk an yi aikin hajjin nan sun yi ayyuka aikin haji sai dai bayan wucewar annabi ibrahim bayan wucewar annabawa an kirkiro al'adu waɗanda suke sun saba ma shari'a waɗanda aka cusa cikin al'amarin aikin hajjin nan cikin al'adun nan ma har an zo da gumaka gurin an aje gumaka a waɗannan gurare cikin wannan farfajiya ta filin masallacin harami aƙalla akwai gumaka ɗari uku da sittin Babbas shine hobal shine babba to haka akan dutsen safa akwai wani gunki akan dutsen marwa sun aje wani gunki a zamanin jahiliya laraba ba kafin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wa in suka zo wajen dawafi to suna yin su ayi tsakanin safa da marwa amma duk inda aka je aka tsaya a yi addu'o'i wajen wannan gunki a roƙi wannan gunkin bukata da ƙasadin Allah ya biya to musulunci da ya zo kuma aka sai a yi aikin hajjin nan sai aka samu wato kada wani sai musulmi suka karanta suna kyamar suna ganin kamar suna maimaita wani abu ne na aikin jahiliya suna ga abin nan da suke na safa da marwa kamar suna kwaikwayon wani abu ne na aikin jahiliya duk da yanzu babu waɗannan gumaka an share su gaba ɗaya kwata-kwata ba ko ɗaya tun daga lokacin da musulunci ya wato ya mamaye garin makka tun daga fatahu Makata, babu sauran wani gunki ta koma kasar musulunci amma duk da wannan musulmi suna dan jin kaikayin abin cikin zukatansu shin wai anya kuwa wannan safa da marwan ba suna kwaikwayon irin abin da ake ne zamanin jahiliya to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tsami tsaki ya batsakuwa ya faɗi abin da ke na shari'a ya tura abin da ba na shari'a ba daga cikin ababen da shari'a ta yadda a yi akwai wannan safa da marwan mai da za mu ji daga nasa alkur'ani allah ya ce mai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna safa wal marwata lalle sa'ayi kai da komo tsakanin dutsen safa da dutsen marwa min sha'airillah yana daga cikin alamomi na addinin Allah ba al'adar larabawa ba ce, ba al'ada ba ce ba safa da marwa yana daga cikin abin da Allah ya umarni? in mutum ya zo yi wannan aiki na safa da marwa don haka faman hajjal baita duk wanda ya ziyarci ɗakin Allah da niyyar hajji a wuƙi tamara. ko ya je ɗakin Allah da niyyar umra fala junaha alaihi ba laifi ba ne a gare shi an ya tsawafa bihima ya zagaye tsakaninsu ya kai ya komo tsakaninsu yana daga cikin abin da Allah ta wata ta'ala ya yadda yi. yana daga cikin ayyuka na ayyukan hajji faman ɗauwa a kairan wanda ma ya ƙara wani sa'ayin wanda yake ba na farilla ba ba na sunna ba ya kara wani aiki na musahabbi na dawafi ko sa'ayi to fa inna Allah shakirun alim a faɗi mashi lalle Allah mai godiya ne sannan kuma masani ne zai sa kanka mashi da kyakkyawan sakamako to daga ran nan sai ya zamanto safa da marwa ta zamo daga cikin sunnonin aikin hajji ko kuma ma ɗaya daga cikin su wajiban aikin hajji ko farilla ma daga cikin aikin hajji dawafi na farko da qudumi yana matsayin wajibi ne in mutum bai yi shi ba to sai ya bada hadaya in aka yi da nan kuma akan ji sa'a sa'ayi musamman ga wanda ya ji da hajjin tumatu'i kamar da muka karanta cikin karatunmu na muwatta malik an fahimta wannan kenan sannan dawafil ifara yana daga cikin dawafi wanda yake na wajibi a na farilla in mutum bai yi shi ba hajjin shi ta ɓaci idan aka yi wannan dawafi na ifara shi ma ana zuwa a yi sa'ayi tare ake yin su da sa'ayin sannan kuma akwai dawafin wada wanda wasu daga cikin malamai suka ce an yi shi ma akan yi sa'ayi wato dawafin ban kwana shi kuma yana matsayin sunna daga cikin sunnonin aikin hajji to wanda ya ƙara wani dawafi ko ya ƙara wani sa'ayi banda waɗannan yi sa'ayi kuma na ganin dama na nafila to fa inna allaha shakirul alimun Allah mai godiya ne sannan kuma Allah masani ne malam yace ya bayin Allah ku kalli wata hikima nan wa idza kana Allah ya wa ta'ala yashkuru abdahu allazi ata amrahu idan Allah tabaaraka wa ta'ala wanda ya halice ka ya baka duk abin da kake da bukata kake kama da shi na ni'ima in kai mai aikin da'a yakan ce ya gode yakan yi maka godiya in kai mai da'a yana yi maka godiya shakirin mai godiya ne ga wanda ya aiki na alkhairi duk wanda ya aikin alkhairi to Allah ya nemi godiya ina kuma ga kai bawa wanda kai aka samar da kai Allah ya maka ni'imomin da ba ka iya kwatanta su me ya kamata kai ashe kai ma sai kai mashi godiya ina fata mun gane Allah fa in kai mai da'a to bayan ladan da yake ba kuma ya nema godiya to ina kuma ga kai da aka yi ma ni'imomi waɗanda ba ka iya kirge su ashe min babi aula kai ya fi cancantar ka dage wajen yi Allah godiya hasale ma shi Allah Ta baraka wa ta'ala duk sanda kai mai godiya to karo maka yake wala in shakartum la azidannakum da kai mai godiya to zai kara ma ne kana kara godiya yana karo ma ba zai daina baka ba matukar ka daina godiyar ba ba zai kosa ba don abin da yake bada ba zai kare ba zai ta badawa ne matukar baka daina godewa ba menene godiyar nan wato bin dokokin Allah kada mu ɗauka godiyar iyakar kenan a fatar baki Allah ya maka yakace ayani alhamdulillah eh hakan ne godiya ce amma godiya mafi muhimmanci kai aikin da'a da wannan ni'imar da Allah ya baka kai abin da Allah ya ce da wannan ni'imar da Allah ya maka to wannan shine godiya godiya ta hakika kenan godiyar da Allah yake karo maka kenan in yi maka ni'ima ka irin waccan godiyar amma in ka kwana kana alhamdulillah ai na gode ma Allah amma aikinka kuma kana amfana da wannan ni'ima wajen saba ma Allah kamar baka yi godiya bane wancan yaudara ce Allah ka ba mu ikon ka ni'imtan mu gode maka godiya ta hakika Allah ya taimake mu to bayan duk waɗannan ababe sai Allah tabaraka wa ta'ala ya umurci al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su daidaita al'amuransu su bi Allah yadda ya kamata a bi Allah to wannan bai iya samuwa cikin al'umma sai an samu jagoranci na kwarai sai an samu shugabanni na kwarai za su iya jan waɗanda suke jagoranta zuwa ga aikin da yake na kwarai ne Allah ji ɗan wani malami Hassan da Basari a wata wasiƙa da ya rubuta ma lokacin shi a cikin wasiƙa yake cewa ya khalifa ka ji tsoron Allah ka yi adalci ka yi gaskiya domin cikin talakawanka cikin ma'aikatanka cikin gwamnoninka cikin sakatarorinka ko wanda bai tsaunar Allah ko wanda bai san adalci in shugaba ya zamo mai adalci to za ka ga cewa shi ma ya adalcin ko don ya samu fada gurin shugaba ko don ya samu shugaba ya yi da shi in shugaba ya zamo na kwarai to ko mutumin banza za ka ga ƙoƙarin gyarawa ya zamo na kwarai din don ya samu fada gurin shugaba ashe daga liman sallah take lalacewa daga sama ake tabarbarewa in an samu shugabanni na kwarai to in Allah ya so za a samu mabiya na kwarai za a samu mabiya na kwarai insha Allah ina fata ana ganewa bahaushe ya yi wata karin magana ko yace wai ba a mugun sarki sai wa sai mugun bafa ne haka bahaushe yace to kuma sai ya ce adalin sarki maganin mugun bafade shi kenan haka in ma an yi mugun bafada in ma har an yi mugun bafada to adalin sarki kuma zai iya magance shi in aka samu sama ta yi kyau to in Allah ya so ƙasa ma za ta yi kyau in ko sama ta lalace to dole ne ma ƙasar ta samu matsala ina fata an gane in aka samu shugabanni na kwarai in Allah ya so na kasa da su zamo na kwarai ko don su samu shiga wajen mutanen kirki in ko sama ta lalace to ko na kasan waɗanda ma suke na kwarai din ya su gaba a kauna su ba a yi da su su masu ɗan kauce hanyar mane da ake don a yi da su ga sun shiga su ma ko da zukatansu ba sa so Allah ka ba mu shugabanni na kwarai Allah ka ba mu shugabanni na kwarai ka ba su ikon yi mana adalci ka ba mu ikon yi musu biya bisa dacewa shari'a to aya ta tafi sai Allah yake bayyana muna wannan ko kuma ayoyi na tafi sai Allah ya ce mai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ladzina muna ma anzalna min bayyana ta wal huda lalle wa'ina suke boye abinda Allah ya saukar musu na shirya, na hujjoji min aji ma bayyana lin-nasi bayan Allah ya bayyanar da waɗannan hujjoji da wannan shiriya ƙarara ga mutane su kuma suke ƙoƙarin su karkatar su boye ula'ika yal'anuhumullah waɗannan kam Allah ya tsine musu albarka wayal anhumul la'inun duk wani mai tsinuwa kuma ya tsine musu mala'ikun Allah sun tsine musu mu'mine sun tsine musu duk sanda aka yi wata addu'a aka ce Allah ya tsine wa na banza to da su ake subhanallah illal ladzina tabu to sai dai waɗanda suka tuba asalahu suka gyara aikinsu suka kyautata imaninsu wa bayyano suka bayyanar da abin da suka ɓoye ɗazu suka bayyanar da abin suka ɓoye da to ba ula'ika a tubu alaihim irin waɗannan Allah ce ana karɓar tubansu Allah ya karɓi tubansu ana tawwabur rahim domin shi Allah mai karɓar tuba ne mai tausayi ne ya ji kansa ya tausaya musu dan haka ya ce su tuba zai gafarta musu kuma zai amshi tubansu Allah ka ba da ikon tuba to wannan kenan Allah ya ce waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar a littafin shi in ba Yahudi ne kamar yadda muka yi dogon karatu kan wannan kariya tasu suka ɓoye abin suka sani cikin attaura daga ciki akwai zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa daga ciki akwai sifofin shi akwai zuwan addinin shi akwai zuwan littafin shi da gangan suka ɓoye kurin dan son zukata sun shigo cikin wannan Allah ya tsine musu albarka sai dai in sun tuba duk wani mai tsinuwa tsinuwa shi ta shafe su sai dai in sun tuba kamar suwa kamar kiristoci waɗanda suka aji abin da annabi isa alaihi salatu wasalam ya zo da shi na injila suka kirkiri bible suka kirkiri marcos da yohana da luka suka aji asalin annabi injila ta annabi isa kuma in ba tuba suka yi ba to su ma fa sun shiga allah ya tsine musu albarka duk wani mai tsinuwa da ya ci Allah alasini tana kansu su ma sai in sun tuba to kamar musulmin ma waɗanda Allah ya saukar mu da alkur'ani mai girma to fa waɗanda suke kokarin karkatar da ayoyin alkur'ani su fassara su bisa san zakatansu yanda suka ga dama dan ya dace da ra'ayoyinsu to waɗannan su ma fa sun jama kansu irin wannan tsinuwa wacce Allah ya ci an tsine ma duk wanda ya boye abin da Allah ya saukar na bayyana da shirya. bayan kuma ya fahimta sai dai in an yi bisa kuskure to wannan kuma Allah gafur rahimun ne Allah bai kama mutum da abin da ya bisa kuskure amma da gangan yana sane dan wata bukata tashi dan abin da yake so ya saita abin bisa san zuciyar shi ya karkatar da wani umarni na Allah zuwa ga shi yanda yake so bayan kuma ya fahimci abin ba haka yake ba ya bayyana wa mutane wannan babu shakka ya shiga cikin tsinuwar Allah ya shiga cikin tsinuwar masu tsinuwa sai dai in ya tuba to Allah yana karɓar tuba ga masu tuba Allah ka yafe mana na gaba ki daya Allah ya ce me Allah ya ce innal ladzina na to amma lalle wani na kafirta suka ɓoye abin da Allah ya saukar ga littafinsu suka karkatar da gaskiya da gangan don buƙatarsu ta san duniya ko kuma don buƙatar san zukatansu wa ma matuhum kuffaru har suka mutu suna akan wannan ba su tuba ba ba su bayyana abin da suka ɓoye ba har mutuwa ta iske su a wannan yanayi to su kan waɗannan alaihim la'anatullahi tsinuwar Allah ta tabbata kansu Wani mala'ikati tsinuwar mala'iku ta tabbata a kansu Wannan su a jama'i da tsinuwar dukkanin mutanen duniya gaba ɗaya in aka ce ala tsini to da su ake ko an ambaci sunansu? ko ba ambaci sunansu ba ko an yi niyyar ko ma ba a yi niyyarsu ba sun shigo cikin wannan tsinuwa subhanallah to yi ko tsinuwar mala'iku kaɗai. ai mutum ya kaɗai, tsinuwar mala'iku kaɗai bakin da zai gulma zai tsaye gumi bakin da zai cin albasa bari ta farnuwa su tsine mutum aiko ya bali kai ko tsinuwar mutanen ko tsinuwar mutanen ba ma a jama'ina ba mutanen garinsu kaɗai mutanen garinsu shi wannan wanda aka ce an tsine mai ba haka ba ni ba shi can yawwa Allah ya kare mu a ce mutanen garinsu kaɗai su taru su ce kai ko wani Allah ya tsine ma dan Allah yake je wanda matsayi yake shiga ai matsayin ba daɗi to bari a ce mutanen duniya gaba ɗaya bari a ce kuma har daga yar mala'iku gaba ɗaya kai ba haka ba ma me abin gaba ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya tsine mai da harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan Allah wanda yake cikin wannan yanayi ina za shi da wannan kaya a ina za shi da wannan kaya a ce haka in ka karkatar da abin da Allah ya saukar na bai na shirya ka batar da mutane da gangan to ka sani ko ma me ka samu baka ci ba duk abin da ka samu in ma ka samu wani abin to baka ci ba domin wanda ya ci karo da irin wannan tsinuwa ninkin ba ninkin daga sama har kas ai duk abin da ya samu bai samu cin nasara ba sai dai fadin ya tuba in kafin a mutu aka tuba aka gyara to fa lillahi amma in aka mutu wa ma tuhum kuffarun har suka mutu suna kafirai a sai ga ɓoye abin da Allah ya saukar na gaskiya wanda ka sani ka ɓoye don wata bukata ta rayuwarka kafirci ne tsallake iyaka ne sun tabbata cikin wannan tsinuwa sannan kuma khalidi na fiha suna madawwaman zama a ciki domin lokaci ya wuce ba su gyara ba tunda har aka mutu ba a tuba ba don haka la yukaffafu anhumul azabu ba za a taɓa sauƙaƙa musu azaba ba wala yunzar ko ba ma a sauraren su ba a sauraron su kawo wani amzari ko su kawo wata hujja azaba kur Allah kyauta kullun na kaddan ya muku misali wanda zuciya za ta iya hararowa tunanin mutum zai iya ɗauka dangane da azabar da ake ma ɗan wuta a cikin wuta nikan ce ka samu katon daro irin na manja yamki a fafe saman shi a sa mutum ciki a mai da injin wani da anani a murgino wannan daro dama an haɗa wata wuta mota guda ta gumagumai an sa wuta ta kone ta zama roshi a murgino a gunguro wannan duro a murgina cikin wannan roshi a sake rufe shi da waɗansu gumaguma a hasa wuta a ci gaba da gwala wuta a ce kuma ba zai mutu ba an gama mutuwa ya sha wannan azabar dan yau tunani cikin zuciyarka wani irin yanayi kake tsammanin inda za ka leka ka gano wannan mutum subhanallahi yana cikin gwalwa to kaɗan kenan daga cikin abin da tunaninka zai iya fahimta na yadda kowane ɗan wuta zai ga kanshi a cikin wuta musamman na ce cikin duro ne domin ɗan wuta a cikin wuta kowa kwansan shi daban ne kowa cikin sundukin shi yake daban duk da gaba ɗaya ake an taya su amma suka shiga ciki rami rami ne kamar yadda kasar ramin abin nan na zuma aka saka zama ai rami rami ce haka kowa da rami shi kowa da rami shi wannan makarin azaba ne domin komai tsananin azaba wanda ake ma azaban nan in ya gayu ai an nemi wani ba ba shi kadai bane ga wani can ma can ma ga wani wannan ya kaddan sa ya dan ji sauki sauki to wannan saukin ne ba a so su ji wannan saukin ne ake so a kawo musu da shi kowa ji yake kamar shi kadai ake ma azaba kowa ji yake azaban nan ta kare kan shi ne shi yasa Allah ya faɗa ta yace bi amadin mumaddada kowa yana cikin shi shi mi kake shi kada yake shan azabar shi Allah ka kare mu daga azabar wuta don Allah ɗan uwa wallahi mu yi kokari ɗiyan da zamu mu kare kanmu daga faɗa wutar can yanzu muke da lokaci yanzu muke kan gaba Tasi ta wuce wai da suka wuce tilka ummatun qada qalat laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat in suka mutu sun mutu in suka wuce sun wuce sun tafi da ayyukansu na alƙairi sun tafi da kurakuransu ba dama yanzu dawo su gyara yanzu mu muke da damar gyara mu muke da damar mutuba mu gyara namu kurakuran kafin lokacin mu zo. in muka bari lokaci ya kure har ta zo to fa kenan, ba damar gyara da haka nake hada mu da girman Allah mu ji tsoron Allah dan Allah mu gyara ka san kurakuran ka na san nawa to ka je ka gyara ni ma in je in gyara ba sai ka faɗi mun ba ba sai na faɗi maka ba amma dai ni na san ina da kurakure kai ma ban sani ba ko kai da kana da naka to in kai da kana da kurakure to maza ka tuba maza ka gyara Allah ka ba mu ikon gyarawa kafin mutuwa ta zo Allah ya ce mu ilahukum wa Na'am. Allah ta baraka wata ala ya ce wa kum ilahu wahid abin bautawar ku dai yu abin bauta ne guda ɗaya shine Allah shi kaɗai ake bauta mau a samu ladan bauta shi kaɗai da ya cancanci a bauta mai la ilaha illa huwa babu ko wani abin bauta mawa in ba shi ba in dai bauta ce to shi kaɗai ake bauta mawa ashe kyakkyawar hanyar da zamu bi mu tsira ku kwaci kanmu duniya da lahira ita ce mu dukufa wajen bauta ma Allah ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya karantar huwar rahman Allah shine ar-rahman mai kyauta a wannan dayuwa ta duniya rahmaniya ta Allah shine abin da ya hore da ni'imomi a duniya yana kuma ba kowa yana ba mumini yana ba kafiri yana ba dan bashako bashako yana ba mutanen kirki rahim ko me kyauta ce ta gobe kiyama ita kadai ga mumini ya tattale ta wannan duka sifofin shi ne duka ayyukan shi ne shi wannan wanda babu wanda ya cancanta a bauta ma wace shi don haka ashe in kana son ni'imar duniya to bi umarne shi in kana son ni'imar lahira bi umarne shi duk inda kake so bi umarne shi in kana so a haɗa ma duka da nan da can ɗin to bi umarne shi bi umarne shi kuma ka kaɗe tashi da bauta duk abin da ya ce ka yi ka yi iyakar iyawarka abin da ya ce ka bari ka bari kwata-kwata gaba ɗaya shi ne ma'anar kalmar nan da muke furtawa la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko da ba musulmi ba ya furta ta da ni ya shiga musulunci ya shigo musulunci ya zama musulmi alkawari tsakanin bawa da ubangiji la ilaha illallah ka ɗaukar ma Allah alkawari ne ya Allah na ɗaukar maka alkawari ba zan bauta mu kowa ba sai kai duk abin da kace ayi zan yi iyakar iyawata duk abin da ce a bari zan bashi kwata kwata muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa ya Allah kuma na dau alƙawarin zan bauta maka ɗin ne ta yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya karantar ba a ra'ayina ba ba a ganina ba ba a tunanina ba a'a ya manzan Allah ya karantar manzon Allah ya tabbata ya ce kaza ake bauta ma da shi to zan yi wannan zuciyata ta gane hikimar ko bata gane ba tunani na ya yadda ko bai yadda ba matukar manzon Allah ne yace ya tabbata manzon Allah ne yace a bauta ma da irin wannan abun to ni kuma zan bauta ma yadda zuciyata ta kai ga san abu duk abin da zan samu in nayi wani abu matukar manzon Allah ya karantar da ni cewa ko ya karantar da mu cewa wannan abin ba ka so to wallahi zan ba abin wannan shi ne alƙawarin ke tsakanin bawa da ubangiji ashe duk sanda ka furta wannan kalma to alƙawarin da ka ɗaukar ma Allah kenan to babu wanda zai ma Allah wannan alƙawari shi fate shi kuma Allah ya kula da shi ya damu da shi duniya shi da lahirar shi nan da nake tambaya ko kuma nan bane ba nake cewa kullum akan ce ya damu da gaya koko to wai me yasa koko ya damu da gaya ne asali shi gaya shi ya fara damuwa da koko saboda haka shi ma koko sai ya damu da gaya kun fahimce ni inda gaya bai damu da koko ba to da ko kuma zai taɓa damuwa da gaya ba an gane wannan ko me yi maganar wannan in ka damu da addinin Allah Allah zai damu da kai in ka tsare ma Allah addinin shi Allah zai tsare maka mutuncinka zai tsare maka zuri'arka zai tsare maka komai naka komai naka in Allah ya so Allah zai tsare mashi matukar ka tsare ma Allah addinin shi an gane wannan ko za ka yi rayuwa a duniya cikin mutunci za ka tafi lahira cikin mutunci za ka bar bayan ka cikin mutunci za ka tashi gobe kiyama cikin mutunci ka tafi aljanna cikin mutuntawa me ya wuce wannan eh, me fi wannan daɗi babu Alamar zu muru'a mu ala ghairi malin asali yu yuhabu walau kana ramidan mutumin da ya tsara mutuncin shi mutumin da ya tsara mutuncin kanshi mai mutunci zaka ga ana girmama shi ko da bai da kokwabo ai misali kamar zaki ne za ka ga ana tsoron zaki ko a kwance ka gan shi cikin daji kurin sai kai araba da zaki yana kwance ya kuro ma ido bai ce ma kala ba duk daure ka gaban ka ya faɗi duk cijewa ka duk mazakunta ka ka ji gaban ka ɗan yara haka ne ko haka mutum mai mutunci yake ko bai baka ko kwabo ba sai ka ji wani shauki na kaune shi cikin zuciyarka ashe ka tsara mutuncinka tun daga duniya ma kenan sai ka samu wanta goma shi yo bare kuma gobe kiyama an gane wannan ko mu tsare mu Allah addinin shi shi kuma sai ya tsare mu na mutuncin mu sai ya tsare mu na bayan mu sai ya tsare mu na gidajen mu yan uwa ga ayoyi na bila adadin da muke iya gani su ma sun faru lokacin mu an gani kalli rayuwar irci Sheikh Usman bin Fodio sanda suka yi rayuwa ai akwai wa'ansu mutane suka rayu tare da su akwai manyan sarakuna lokacin akwai manyan masu kuɗi lokacin akwai manyan suwa ne da kowane ta tarkace lokacin a cikin irin wa'in suka yi rayuwa a zamanin shi yau wa ake tunowa kamar shi a cikin ƙasa Najeriya ko a wajen Najeriya ma wa ake tunowa kamar shi babu shi ake tunowa kullum an tuno rubuce-rubucen shi karance-karancen shi duk kuma in aka ambaci sunan sai an ce ta gamma da Allah bi rahmatihi haka ne ko sai an mai kyakkyawar addu'a je ka inna ya rayu dagen Zan ya fara zama yan dakunan suna nan inda suka zauna da iyalin shi yanzu haka cikin ɗakin in ka kwanta baka miƙe kafa kaga ba wani rayuwa aka yi ta kece rai ne ba ba wani gida gina ce ba zai ne da hawa goma hawa ishirin ba haka aka yi ba an gane wannan ko rayuwa ce aka yi ta hannu baka hannu ƙwarya amma sai ga sunan shi ya ɗore mutuncin shi ya ɗore yau gidan shi ya ɗore har yanzu zuri'ar shi ita ke damawa a sha ko ba ko ina ba a sokoto ko ba haka bane ko ba haka akai ba ai yanzu su ne me yasa ya tsare ma Allah a cikin shayi ba ci kokarin shi wajen yada addinin Allah haka Allah ya tsare mai bayan shi Allah ya tsare mishi bayan shi dan taho kadan eh, dan taho kadan lokacin da mu muka sani yara ba su san lokacin ba lokacin sai malam Abubakar Mahmud Gumi ga gafarta malam malam Abubakar Mahmud Gumi motoci nawa ya mutu ya bari gidaje nawa ya mutu ya bari shiyas nawa ya bari a bankuna ko a kamfanoni ko ɗaya bai bari ba to mulki ne ya yi gwamna ya yi shugaban ƙasa to yau cikin gwamnoni shugaban ƙasa suka yi zamani a lokacin shi wane ne sunan shi yake tsaye har yau kamar shi babu da an manta da su amma shi sunan shi yana na har gobe ana ambatan shi ana yi addu'a ta alkhairi an fahimta ko wannan kenan to kalli da suke na wannan lokacin da nasir kabara mai kuɗi ne wanda ya tara makudan kuɗi aka cecere ni da su ko alama an fahimci wannan ko kai mafi yawa in ka biyo su malin nasir kabara su mana ɗahira ba dukkan waɗansu waɗanda suka taimaka wajen karantar da addinin Allah za ka ko ba sa raye to mutuncinsu yana ɗaya idanun mutane gidansu ko bai rushewa gidansu bai rushewa ba sa yin mummunan ƙarshe ba sa barin baya da ƙura irin wannan ta goma shi ga waɗanda suka tsaya suka karantar da addinin Allah ko suka suka taimaki addinin Allah ko ba su karantar ba suka taimaka wajen ci gaban addinin Allah wallahi yana nan har gobe kai ma in ka jaraba za ka samu wannan ni ma ina jaraba zan samu wannan abin ba a rufe kofa ba da haka mu taimaka mu addinin Allah sai Allah ya taimake mu waɗanda suka yi mulki a ƙasar nan akwai mariga Ahmadu Bello sardaunan Sokoto Ahmadu Bello sardaunan Sokoto kun ga ba shugaban kasa yayi ba Biye shugaban kasa ba hasali ko gwamna bai yi ba me zatta da hukunce hukuncen gwamna ne a lokacin shi yana firimiya jihar Arewa Sakatun Ibrahim yana gwamna shi yana jagorin dan majalisa mai tafiyar da gwamnati amma ba shine gwamna ba amma don Allah a yau cikin waɗanda suka yi gabanin ƙasashe waɗanda ma suka yi shugaban ƙasa bayan shi ma waye sunan shi waye kwarjinin shi babu har yanzu ana tuna shi ba a Najeriya ba har ƙasashen Afirka kai duk duniya an san sunan shi an gane wannan ko ta fuskar mulki a dai wannan ƙasa babu wanda zai karkar mulki ya fi shi suna sanda yake mulkin nan na ce muku ba fa Najeriya mallaka ba jihar arewa ce a jihar arewa yana karkashin gwamna ne shi dan majalisa ne daga wasu aka zabe shi ya zama mai gudanar da gwamnati shugaban yan majalisu shugaban wakilai amma gwamna janar gwamna mai mulki ba shi bane ba amma yau babu wani shugaban kasa da ya zo bayan shi wanda ya danne shi a suna nawa ya mutu ya bari gidaje nawa ya bari motoci nawa lissafa kuka tambaye magabata ka ji bai bar su ba amma kuma yau ga sunan shi ya daga Ga ado ina alkhairi da ake taya mishi kai ma fa wannan kofa tana nan bude in ka dage kai irin abin da kai ma zaka samu wannan ina fata mun gane Allah ya taimake mu ashe kun ga ɗan uwa wallahi abin da yake kurin cin nasara ga mutum wato shine taimaka mu addinin Allah duk inda Allah ya aje ka to ka iya kokarin ka wajen ka taimaki addinin Allah da abin nan da Allah ya baka ba sai da kuɗi ba ba sai da mulki ba da ilimi ma kana iya taimakawa kai da shawara kana iya taimakawa da ƙarfin tuwo kana iya taimakawa kowa gwargwadon yadda yake iyawa zai yi idan giwa ta zo daji ta kakkare itatuwa ta karya tsorawa, ta karya kaɗanya ta karya wane ne in zomo ya zo shi ma sai hakukuwa sai ya karya yasuwa ya karya guɗe-guɗe ya karya harkiya shi ma ya baki ƙoƙarin shi haka ne ko yanda giwa za ta koma tana huci ta yi aiki shi ma haka zai koma yana hucin ya yi aiki kowa da gwargwadon yadda zai iya to yi bakin abin da za ka iya na yi kallifin lahu nafsan illa aha an fahimci wannan ko Allah ka taimake mu Allah ka ba mu dacewa lalle abin bautar mu abin bauta ne guda ɗaya shine Allah kuma hakika shi mai jin kai ne mai tausayawa ne a gare mu Allah ka taimake mu ka jiƙa mu ka tausaya muna ayoyi na gaba Allah yake nuna mana cikar kamala da kudura ta Allah baraka wa ta'ala shi ke yin komi kuma komi hannun shi yake sai ya ce me Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi lallai ka cikin halittar samai da kasai wakati lafin laili wan nahari da zawar dare da yini ana cikin yini dare yazo ana cikin dare yini yazo wal fulkin lati tajri fil bahari da kuma cikin lura da jirgin ruwa ko jiragen ruwa waɗanda suke gudana cikin teku bima yanfa'un nasa ɗauke da kayan amfani na mutane wa ma an zalallahu sama'i min ma'in da abin da Allah yake saukarwa daga sama na ruwa ba a haya bihil arada Allah ya rayar da ƙasa da mauti mautiha bayan da ta mutu ta kikashe da saukar wannan ruwa ita kumbura ita girgiza ita rayu wa basta fiha min kulli dabbatin da kuma yanda Allah ya da kowace irin dabba a bayan ƙasa ga sunan kufulan kufulan aji aji gida gida gari da daji wata sarrafin riyahi da yadda iska take caccanzawa wani lokaci kaji ta kada gabas wata ran kuma kaji ta koma tana bugawa yamma wasu sahabi da yadda gizagizai su ma suke tafiya ga su can sama da mu musamman da bazara ga suna zagayawa har su haɗu su zama cikakken hadari ga sunan musakkari bayanin sama'i wal Allah ya hore su tsakanin sama da ƙasa su ba sama ba kuma su ba ƙasa ba kuma ga sunan ɗauke da abin nan ne lita-lita dubbannan litoci na ruwa haka suke haɗuwa ka cikin waɗannan ‘yan uwa in kuka yi la'akari da su kuka yi musu kallon tana su da ayati wallahi akwai ayoyi masu ɗimbin yawa amma ba kowa suke fahimtar irin waɗannan ayoyi ba illa kawai mai yaqilun sai mutane masu hankali sai masu hankali Allah ka sa mu cikin masu hankali yan uwa kalli Allah ya ce inna fi kalkin samawati wal ardi cikin halittar samai da kasai saman can dai ga ta can Allah ya ce sun marji ila basara karrataini yan kalibu ila basara kasian wa huwa sai baka taba ganin ta yage ba baka taba ganin ta goce ba baka taba ganin ta huje ba tun da kake kuwa kai baka taba jin ma irin wannan labarin ba tun kaka da kakanni haka kakanka ya tadda ita haka iyayenmu suka tadda ita mu ma haka muka tadda ita kalli dan rufin kwanin gidanka duk in aka shekara 20 30 kayi kwano kayi sele duk ke sai haga wani guri ya kamata a canza sai kaga wani kwanin ya huje har ruwa ya zubo ya bata selin din ko ba haka ake yi ba to sama shekarun ta nawa ta taba samun irin wannan tangarda aka ce a zo a mata gyara har yanzu baka taba ji ba to kalli kasar e kalli ƙasar da kake takawa take cewa ka san dai Allah ne ya yi ta to da za a tambaye ka da wani sinadari da wani sinadari aka haɗa aka yi ƙasa sanda za a yi ƙasa da me da me ake haɗawa baka sani ba shi Allah shi ya samar da ita ya aka ya samar da shi ya sani dan ya nuna mana aya shi mai iko ne akan komai Allahu akbar waqti lafil layli wan nahari ta caccanzawar dare da yini ɗazin ɗazun nan sun da muka yi sallar azumar da al'asar muna cikin yini ne yanzu kuma ga mu cikin dare mun yi sallar isha'i in Allah ya raya mu da mun gama asubahi Dan lokaci ka kuma yau mu cikin yini ya ake a kawo yini ya ake a kawo dare wa zai iya sanin wannan wallahi babu wanda ya sani wa yake kawo yini? gwamnatin tarayya ce a'a to gwamnatin jihar kuce ko alama lokar gamman ba haka bane wallahi inda gwamnati take kawo mana yini da dare wata ran da sai an bar cikin duhu wata ran da sai an ce ku yan adawa ne yan jiha kaza ba ku yi abin da ba ku biya ga gwamnati a bar ku cikin duhu amma da yake abin da Allah ne fa yi ake ta yi yau kaddara inda rana man fetur ake duro mata sannan take fitowa ta bada haske da kake tsammanin yadda fetur ɗin ya tsada ko kuma in su lokuta cin aka rasa mafin fetur ɗin da ta an yi sace cikin duhu amma da yake Allah yake fito da abu shi kullum ya ta fito ba a taɓa samun cikas ba a ce yau an samu cikas ba ta zo ba ko ta yi ta fashe kan hanya ana can ana gyara ko lagiretin ta ya fashe ko an yi mata setin kafireto haka take haka ta fi ƙarfin haka kuma tun zamanin kaka da kakanni take fitowa har yanzu kuma tana nan ba a taɓa samun cikas ba ubangiji da ke da iko da kudura zai fito da rana kullum tsawon lokacin nan da kuma faɗi daidai lokacin da yake so wannan bai cancanci ya baka doka ka bi ba wannan ya cancanta sannan wani lokaci cikin yinin da dare wani ya shiga wani sai ga wani lokaci ana magariba karfe shida da rabi wani juyin kuma kashi an kai karfe bakwai wani lokacin ma da shida ta wuce kaji an yi magariba wani lokaci kaji ana asuba karfe biyar wani lokaci sai biyar da rabi ɗayan su kuta sai kusan karfe shida haka ne ko ba haka ba ya ake wani yake shigar wani wa yake kawo wannan canji ba mu ma sanin ana wannan canjin Allah akbar ubangijin da yake da wannan karfin mulki da wannan karfin iko zai ya cancanci ya bada doka baka bi ya cancanta wale fulkin lati ta jari fil bahari da kuma jiragen ruwa waɗanda suke gudana akan teku kalli jiragen ruwa kalli jirgin ruwa da muke magana jirgin ruwa sai muku wajen kan kurin wajen kan wajen wajen dare ba wajen sa kayan ba za ka samu gari guda ne gidaje ne har da benaye wani gurin bene hawa biyu wani hawa uku unguwa ce sukutun har da hotaloli da ɗakunan kwana da a wajen kan ba fatan wajen inda ake lodi ba manyan jiragen ruwa suke tafiya daga ƙasa zuwa ƙasa haka suke gari guda ne cikin kan nan har da ƴan mashina da ƴan motoci daga waccan unguwa zuwa waccan unguwa wajen direban ne kurin banda wajen lodin kaya kai bari ka je akwai manyan jiragen sama har filin jiragen ruwa har filin saukar jiragen sama akwai kana jin labarin manyan jiragen ruwa na yaƙi ko Za ka ji an ce an ɗora musu abin nan jiragen sama na yaƙi ba wa jirgin sama ɗaya ba jirgin ruwa yana cikin teku tsaye jirgin sama ya rugo da gudu ya dira ya gama kwane-kwane shi ya tsaya airport wani kuma an tawo da gudu ya tashi jirgin nan yana kan ruwa bai nitse ba Allah akbar tambayo el suke loda musu kaya a waf bakin gaba akwai jirgin da sai ai wata uku ane mai lodi masu lodin nan kuma shifting ake wani su yi da daddare wani su yi da rana akwai ma ina ake shifting uku duk kuma loda mai kaya ake da kugiya ana diba ana zubawa ana diba ana zubawa wa'yan su tashi aiki ta ba wa'yan su masu ci gaba a yi wata uku tif ana loda mai kaya Allah akbar kuma ya yunkura ya shiga ruwa ko bai nutse ba ba kuma yar tafiya daga nan zuwa Kano ko daga nan zuwa Lagos ko zuwa Abuja ba tafiya ce ta wata da watanni sai ya tinka tun daga Najeriya ya tafi har China ya tafi har China China ko daga Najeriya in zaka je na China daga Najeriya ba dai ka da jirgin sama guda ɗaya wanda zai kai ka dole da ka da jirgi in ma akwai jirgin to akalla sai ka kusan wuni ka kwana sai ka kwashe wajen awa 24 ko ba ku ko ina kuka ci abinci ba amma jirgin ruwa cikin teku ya ɗauki wa'ancan kaya ya malala ya shiga teku ya tafi daga nan har china har japan kalli wannan fa ikon ɗan adam ne ya jirgin ruwan nan wallahi ba ta nan ɗan adam ba ne ba ba ikon mutum ba ne abin ya fi ƙarfin nan ko shi direban jirgin ko shi da waɗanda suka kirkiro jirgin sun tabbatar ba wata hikima ba ce ta mutum ba wani iko ba ne na mutum ba wata isa ba ce ta mutum ikon Allah ne ke rike da shi a gani miliyoyin buhunan da yake ɗauka na masara da dawa in aka ɗauko ɗaya aka jefa cikin ruwa sai ya nutse amma ga miliyoyi allo da mai banda mutane kuma kura kuma ya shiga cikin teku wata da watanni na cikin tekun kai akwai manyan jiragen ruwan fa da ba ko da bakin kaba suke danganawa ba waɗansu ƙasashen inda ba su da manyan eh, gurin fakin ɗin jiragen ruwa manya in sun zo su tsaya can cikin teku in a zuwa da waɗansu ƙananan jiragen ruwa ana ɗauko kayan ana fito da su amma ba su iya zuwa bakin gaba don girman su gari guda ne kaga girman unguwan nan to wajen ya kusan girman unguwa ku kuma kan ruwa yake Allahu akbar shi ga wani ikon Allah ne da haka Allah yake tuna muna tsananin ikon shi da ƙudurar shi don mu ƙara jin tsoron shi mu bauta mishi mu yadda Allah mai iya yin komi ne a lokacin da ya zo ya ce wa laifulkin lati ta jari fil bahari ku kalli jiragen ruwa wadda suke gudana kan teku bi ma yanfa'un nasa da abin da mutane suke amfanuwa da shi su ɗauki kayan abincinku su ɗauki kayan ƙere-ƙerenku daga gane su kai wata ƙasa su ɗauko na wancan ƙasa su kawo muku haka yake yawo shi ba wai tasha ba ce ba kamar a ce tasha daga kano ne zuwa ko ina zagawa yake cikin duniya daga nan sai ya ɗauki kayan kamaru ya ɗauki kayan eritrea ya ɗauki kayan habasha ya ɗauki kayan daga nan ya tafi har china ya aje waɗannan ya ɗauki waɗannan ya aje waɗannan ya ɗauki waɗannan a zagayo a zagayo Allah kwar yana ɗauke ne da kayan amfaninku yana ɗauke da kayan amfaninku kalli abu da ne misali ɗazu tsakanin najeriya da china nisan da ke tsakaninmu don su suna can wajen makurin duniya ta gabas an fahimci haka ko to amma kuma a yau a gidajenmu a najeriya da wuya ka samu wani gida wanda babu wani abu kira china a gida da wuya maka same shi yan wayoyin nan namu duk daga china ake yi su mafi yawa daga china ne kai yan yaji dukkanin namu ma na wuyanmu mafi yawa daga china ake kawo su yan fitilin yan fitilin nan yan wa'annan duk mafi yawa daga ce da suke zuwa an gane wannan ko wani nisan da ke da aka aka ɗauko su ta hanyar wa'annan jiragen ruwa bi ma yan fa'un nan abin da ke amfanar da mutane an gani wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in to kuma ga wata ni'imar abinda Allah yake saukar muna daga sama na ruwa a saukar muna da ruwa ya ake ake yin ruwa ne daga ina ruwan yake zuwa sama ce take hukujewa sai ruwan ya zubo a'a shi hadarin bai ma kai sama ba sannan yake kusa kusa da mu dan in ka hau jirgin sama kana iya wuce duk inda hadari yake ka ji inda hadari ma ka maido shi kasan ka ana yin haka domin kusa yake da kasa to ake ruwa yake tsayawa a nan kuma ruwa ne amma kuma gashi tsaye tsakanin sama da kasa bai kuma faɗo kasan ba Allah kenan Allah ke da ran nan ne muka bayanin yadda masu kimiyya za mu saka faɗi yadda ake samar da hadari ko ko ba nan ba ne nan ne ko yau ana fata ba ku manta ba kun gani to haka suka tsara kenan a sai haka ruwa ne da teku yake tashi kamar tiriri ruwa ne daga cikin duwatsu yake tashi kamar tiriri sai ya tafi sama ya samu iska inda babu iska mai sanyi sai ya tiskare sai ya zama kankara sai ya zama ƙananan gizagizai ƙanana ƙanana iska su daga turo ɗannan gizagizan ƙanana suna haɗuwa sai su zama babban hadari Ƙanƙara ce daskararra ta haɗe ta dunkule in Allah ya koro ta da iska ta zo daidai inda ake sa a yi ruwan sama sai Allah ta tabaraka wa ta'ala ya umarci mala'iku kusa fasa ta ƙara fasa wannan nata shi ke ba da wata ƙara da ake ce matsawa Ƙanƙara ce take dargajewa wajen fashe wata ita da wani karan a gara warkiya ta warka walau sai a ji kara sai ta faffashe sai ta tsire guntu guntu daga nan kuma sai ta yi ƙasa kafin ta iso ƙasa sai ta shigo cikin iska mai zafi iska sai ta narkar da wannan ruwan sai isin dugo ɗigo ruwa kan ƙasa kalli ikon Allah sai ya zo dugo ɗigon ruwa kan ƙasa Allah kenan a gari wani lokacin hadirin ma cika ƙasa ƙasa ƙwarai sai ta iso bata narke ba ya ce an yi ruwa hada kankara sai an yi ruwan kankara a gari ko fiye da kakan kankaran nan haka ruwan yake a can sama tahowa da kafin ya so kasa ne yake narkewa zama dugon ruwa in ya cika ƙasa ƙasa da kusa da duniya to sai iso bai narke ba dan Allah ya gwada mana ayashi shi yanzu ubangijin da yake da wannan girman iko da wannan mulki da wannan buwaya shin ya kamata ya baka doka ka saba mashi da gangan wallahi bai kamata ba ya kamata ka yi wasa da bauta mashi bai kamata ba bayan saukar da ruwan fa ahya bihil arda ba'da mautiha kuma ya rayar da ƙasa bayan da ta mutu kamar yanzu in ka ɗauki fatanya ka tafi gona ba fadama ba in ka dinga kafta ba ka iya taron gona ta bushe musamman mu nan wajen da muke da baro ƙasar mu ta bushe amma da an yi ruwa fa ta jika sai ka ɗauki fatanya ko ba kuɗa ka je ka yi sare ka shuka masara ko ka shuka dawa wa bassa fiha min kulli dabbati kuma kalli yadda Allah ya hada kowace irin dabba a bayan kasar nan shigo cikin gari kalli mutane mu ma dabba ne na natika to kalli shanu kalli awaki kalli tumaki kalli jakai ga nan, bila adadin shiga cikin gidajen mu ga wa'ansu dabbobin nan wa'anda muka sani da wa'anda ba mu sani ba kalli kuda duniya ce rayuwa suke su gizo-gizo wata duniya ce da 'ya'yansu da matansu da gidaddajinsu da a cikin gidanka ba kama san suna nan ba ji duniyar 'yan kaduna ga sunan da matansu da mazansu suna ci suna sha suna hayayyafa a cikin ɗakinka a cikin gidanka ba kama san suna nan ba wata sabuwar duniya ce nan ma halittar Allah ce an gani kadan Allah kalli kuɗin cizo an gane wannan ku? ka gama 'yan abin nan ɗinka ka je ka yanka sadiya ka yanka akuya ka ci nama ka ji daɗi ka kashe wani ka ci abinci kuma kai ma ka zo ka zamo abinci <laughs> kai ma abincin wani ne a gani ko ka ta kuje ba kuje barka shi yana nan daki yana jiran ka dawo yana nan jikin katifa ko jikin bango yana jiran giwa ta faɗi duk ka ga mu'ancin kuje ba kuje ba ka ci abinci ka sha koka kola ka sha marinda ka ci nama ka ji wane ne ka zo ka tuɓe riga a kwanta ya ce to yi <laughs> wata shi ma ya zo ya ci abinci akwai inda yake samun abinci in ba wajen ka ba ba inda yake kai ma abinci ne gane wannan ko ka ake jira ka zo su nan sauro haka dai duk wasu duniyoyi ne da mata da maza da yara da kuma kala-kala ne kala-kala ne duk kai suke jira ka zo abinci ya zo yadda kake samun abinci kai ma abinci ne a same ka <laughs> Allahu akbar to yanzu ubangijin da ya shirya waɗannan halittu ga sunan da adadin cikin gari kaɗai ma kenan don Allah fita daji musamman in kana da gona bakin rabi ka je ka ga waɗansu irin kwari kala kala waɗansu jajaye wani da yana tafiya da kafa wani yana jan ciki wani ga sunan ba ka iya kirge su to shiga cikin ruwa ko tambaye masu nutso cikin teku halittun da ke duk duniya wallahi na cikin ruwa sun ninka su hudu kaga wata halitta ne kasan wata bishiya bishiya wata kamar wani faifai da aka aje wata kamar wani dutse dutse halittu ne na Allah ci suke sha suke auratayya suke zuri'a suke wasu su yi kwai wasu kuma su hayayyafa kallifa wa'annan Allah ya halicce su Allah yake kulawa da abin shi Allah yake ciyar da su Allah yake shayar da su ya san motsin kowane ɗaya daga cikin su shi yanzu ubangiji mai irin wannan karfin iko da mulki da kudura da irada shi yanzu in banda tsaurin ido na dan adam har ya ce kada ka yi kaza kaza ka yi abin nan da gangan kuma ka ce wai kyale ka ai kaga ba zai yiwu ba wa'annan fa ayoyi ne to banda wannan wata sarifin riya yadda iska take caccanzawa wani lokaci kan iska tana yin gabas da bazara kenan ko ya ce da bazara shi kan iska tana gabar tana gabar sai idan damuna ta zo fa sai kuma ta ya ya ce iska ta jiya kuma ta komo yamma waye ce dawo da ita daga gabas ta dawo yamma Allah ne shin wata fanka ake sa daga yamma ta horo iska ta yi gabas ko ko da ya dauki fanka a maida ta gabas kuma ta horo ta yi yamma wa san yanda ake yi wallahi babu wanda ya san yanda ake yi fankar kama da su ne ne ɗinka in babu wacce iska ba ta da amfani to kalli yadda Allah yake mana wannan ni'ima duk duniya kuma tasrifin riya ya da iskoki yanzu kaddara da rani sai ya mai duka daga gabas ya yamma da damuna ya mai ta ga yamma ta yi gabar kaga ɗan duniya za ta zauna ba ta zama wasu sahabi kuma kalli gizagizai yadda muka yi magana da kan gizagizan nan ruwa ne fa yake tashi sama a matsayin tiriri yake dunkulewa ya zama gudan kankara a sama ku jibi da Allah yake tafiyar da shi tsakanin sama da ƙasa musakkari bayyana sama'i wal ardi an hore shi tsakanin sama da ƙasa har ya haɗe ya zama hadari duk inda ka ga hadari ko mi kaurin shi ko mi girman shi to bai kai sama ba kwata kwata bai da nisa da kai ya fi kusanci da ƙasa nesa ba kusa ba fiye da sama tambaye masu jiragen sama ko masu tashi jiragen sama duk jirgin sama ma da za a ba izinin tafiya sama sai ya wuce inda hadari yake sai ya wuce inda hadari yake nesa sannan ake ba shi lokaci sai ake ba shi kafafuwan da zai hau ya shi kasan ko jirgi zai tashi ana ba shi kafa kaza wani jirgi a ba shi kafa ɗari uku wani kafa ɗari hudu dan kar su karo da juna to wannan hadarin duk da kake gani bai kai kafa ɗari uku ba daga doron ƙasa kusa kusa yake da mu amma ka yake ta yawo ruwa ne kuma tsangwarar ruwa kankara ce da karara Allah yake yawatawa da ita Allahu akbar to Allah ya ce in ka kalli waɗannan ababe na ayati akwai ayoyi akwai hujjoji masu wajabta mana lalle mu bauta mu Allah kamar yadda ya ce masu wajabta mu lalle mu ji tsoron saba ma Allah ubangijin duk da ya mallaki waɗannan ababe yake yin waɗannan ababe kuma shi kadai ko shawara bai nema wajen wani ashe ku in ka saba mai ikon kama ka in kai mai da'ayar da ikon biyan ka an gani ko amma ba kowace fahimtar wannan ba illa suwa da kaumi ya akilu sai mutane masu hankali Allah ka sa mu cikin masu hankali Allah ka sa mu cikin masu hankali Allah ka sa mu hankalata mu gyara ɗabi'unmu mu gyara ayyukan mu mu gyara kurakuran mu kafin ranar mutuwa da haka nake jan hankalin mu ƴan uwa wallahi dan girman Allah mu daure mu daure mu daure mu rika tuba zuwa ga Allah mu rika kokarin gyara kurakuran mu kada ka ɗauka ba kada kuskure ɗaukar ka kai kai baka kuskure wani sharri ne na shedan shi kai shi babban kuskure ne shedan ne zai tarwaita ma wa ai laifi sai suwa ne ai kai mutumin kirki ne kowa sai ɗauka wai ai shi mutumin kirki ne sai dinga hangen laifuffukan wasu ga waɗanda ma suke kaza idan na ɗan kaza ma ai ni ba komi inda ma wata ran wani zai zo ya ma wannan siha wala ka ji tsoron Allah sai ya ɗauka wai ya wulaƙanta shi ya wulaƙanta shi Kura ka samu wani mutum ka ɗan jaraba wata ran amma haka ko daidai ne ko ka samu wani abokin ka ce wani ne ce ka ce dan Allah ka ji tsoron Allah sai kai shiru daga nan haka da ce mai komi sai ya ɗan yi zuburi baki eh me zai ka ji me zai mai domaka maka sai ka ji shi can yana faɗi ɗayan abokin ku ya ce wai ka ji wani wai ya ce wani ji tsoron Allah ya ɗauke ni ne <laughs> an gane wannan ko wai me ya ɗauke ni ne to lura duk inda Allah ya ce a ji tsoron shi cikin alkur'ani to da mu'mini ake duk inda Allah ya ce ya ayyu allazina amanu a cikin taqullaha ka taba ganin ya ayyu allazina kafaru taqullaha babu ka taba ganin ya ayyu almunafiquna taqullaha babu ashe haka masu imani su Allah yake cewa ku ji tsoron Allah ya ayyu allazina amanu taqullaha ashe duk wanda ya ce wa ka ji tsoron Allah ya yi da kai mumini ne ya dauke ka mumini ne karewa da karau shi kan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mashi me ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah ina kuma ga kai dan a ce maka ji tsoron Allah ka zafuri baki an wulakanta ka an musguna ma kowa so yake a ce mai aishi na kwarai ne kowa so yake a ce mai shi wani sahabi sahabi ne ko ba haka ba duk wanda ya kuskure ka ce za ka nuna mai kenan kuma ka zama abokin gaba kowa so yake a yabe shi a ce a yakin kirki kai kai aikin kware sai kai kowa ka kowa makware sai a ga yana hura an ya daga wallahi shaytan ne yake so ya kai mutun ya baro dauki kanka dumu dumu kake cikin laifi ka dauki kanka kafi kowa ma laifi ka dauka duk mutane an tsere ma wajen aikin kware wannan ne zai baka karfin gwiwa ka yawaita tuba zai baka karfin gwiwa kuma ka yawaita aikin alkhairi amma mutakar kana ganin aikai ka tara kai na kware ne kai mutumin kirki ne to ba ka ranar tuba sai kai talotin zunubi har sai lokaci ya kure Allah ka ba mu ikon gyara kurakuran mu Allah ka ba mu ikon tuba daga kurakuran mu Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka saita mu akan hanya ta kware za mu dakata ala kai mu gobe sai mu dora daga inda muka dakata da fatan abin makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna mun alkaran ka duniya da lahira Allah ka sa albarka a rayuwar mu malam tambayi akwai tambaya ko shikenan to to alhamdulillah ai hakuri sai Allah ya kai mu Allah ta albarka ga rayuwar mu Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka sa mu cikin masu aiki domin neman gidan aljanna Allah ka sa albarka ga rayuwar mu Allahumma rabba atu fusna takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha maulaha faghfir lana rabbana warhamna سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب تقبل منا إنك أنت الألفاظ